nous avons certaines opérations qui manquent de fonds. Donc, euh, par exemple, l'opération sur DIFA qui Muna da sauran euh, ayyukan mu da muke fuskantar matsalolin rashin jari, musamman tallafin da muke baiwa euh, jama'ar yankin jihar Difa da kuma 'yan gudun hijirar kasar tarayyar Najeriya da ke a yankin jihar Difa saboda matsalar tsaro. Duka da yake mun samu tallafin abinci da yake iya taimakawa jama'ar har zuwa ƙarshen wannan shekara na yankin jihar Difa. Amma sai dai inda matsalar take shine ayyukan da muke yi a cikin cikin sauran jihohin ƙasar nan da suka shafi tallafawa yara masu fama da tamuwa da kuma rimbin tsimin ɗalibai da ma ayyukan gandari domin farfado da ƙasa. Muna da babbar matsalar samar da isassun kuɗaɗen gudanar da waɗannan ayyuka wanda akwai yiwuwar dakatar da su idan ba mu samu tallafin da muke buƙata ba. Idan muka ɗauki misali tamuwa akwai matsala saboda muna lokaci ne na tsaka-tsakiya ba gida ba daji. A wannan lokaci ne tamuwa ta fi kamari. Sannan kuma a wani wani bangare wannan lokaci ne na masassarar cizon sauro. Akwai dai cikas babba idan muka dakatar da ayyukanmu a wannan sashe idan ba mu samu kudaden da muke bukata ba domin ci gaba da waɗannan ayyuka. Jimillar kudaden da muke bukata sun kai miliyan 20 ne na dalar Amurka waɗanda za mu saka a fannonin da na shaida muku musamman tamuwa samar da abinci na rumbun tsimin ɗalibai 'yan makaranta da ayyukan gandari da muke tallafawa talakawa da suke ke wannan aiki da kuma tallafawa 'yan gudun hijirar kasar Mali. Sai dai mun samu ganawa da magabatan kasar nan, musamman ma minista Bazum Muhammad, fara minista inda ya mika kira ga ƙungiyoyi masu hannu da shuni da su ci gaba da taimaka mana da kudade domin tafiyar da waɗannan ayyuka. Euh, continuer à nous supporter, d'essayer de trouver de l'argent pour qu'on puisse euh, continuer nos programmes